kiristoci kenan sukan ce lahutu ya shiga ko ya haɗu ya narke da nasu kayan shi ko a to da gane ba abinda suke cewa ba ainihin ya narke a cikin allah ba ko allah ya narke a cikin yesu sun zama allah shi ne ne shi ne ai ita ce wahadatul wujud kamar yadda za a ce shehi ya shiga Allah ya narke Allah ya zama shehi shehi ya zama Allah ya ta sun narke ba za ta iya ganewa ba bawa Allah ne Allah ma bawa ne to wai zai bauta wa wani cikin wata juna suke shi ne na shutu abin nan kila kalma da wani shi ne lahu hutu shi ne Allah يقول لك ما انت وإلا هكذا في السوكي هذا هو هذا هو ما قالون أما لا به أما لم به إذ هم قد استفنوا بقول بفلان na'am wa هذا hada التالون هم لم malam abin da suke karanta wannan ba su zama masu aiki da shi ba ba su aiki da shi ba baka kuwa min na nahiyatul ikhtifadi can abin da ya gabata wancan na baya yana bangaren kudure ne bil qur'an ita al bil qur'an وأنه سكتي أكن ليس كلام الله أتوانا لي في لي صابوني وكفي السينما وكذلك من ناحية العمل قلنا كذا أحد تفنر أي كلام فإنهم لا يعملون بالقرآن كافا أيتي تأبند القرآن كرم تروى بل بالأدلة العقلية في أيتي Wal qur'anu ɗin dafa, qur'ani aurensu zai yi suyi gida. Zai bada fa'ida gilini na hakika. Kuma azaluhu, azaluhu suna ganin sun nesa son gashi a ɗin ɗan ƙasar ɗin daɗi. Wal qur'anu za ya tajirawa su a na jira ku. Qur'anin da suke karantawa bai koya tare ma ƙogonansu ba. balle ya je cikin zuciyarsu ya لا يفقهون معناه ولا يعملون بمقتضاه ba sa yin aiki da abin da ƙur'anin nan ya yanke. Kaulul mu'allif rahimahullah qalu wa lam yahsul lana minhu yaqinun. Na'am. ke eh, hiza yake da mushkila mutum ya fara karantarwa irin karantar wanda ita dama ba tare da yana da ilimin addini ya shi ba. In ka tashi za ka yi karatu a yanzu misalin mu da muke albajirai, ko ka kauce littattafan da ka san tsarki a koda. Ka koran da al'azan. Kamar yadda suke kasu na tarar da al'azan akwai kurakurai a ciki to ɗaya ba mu iya gyarawa. kuma su gyara su je su gyara ka a yanzu mutum na almajiri ta kwarar da to kaga sai ka tsaya tun da kwari ilimin mutum bai yi kwari ba amma ran da ilimin mutum ya yi kwari to zai ya tsakawa wa'in kan iya bayani kamar misalin shi kuma wancan in mutum ya dauka ina karantawa in ya sabi in ya zo wurin a sha'ira ce ba ganin a sha'ira ce amma halu suna ga abin da suka faɗi menene ga abin da suka faɗi sai ka da mutum kaga bai yi saukan raddul azhan ko da mai ake jallalai ne ake wa a azhan nan kusan jallalai ne ne zalla illa in wasu wurare da malam ya gyare gyare a ciki kuma yadda kafin ya yi gyare gyare na gaba da ke sun yi gyare gyaren duk da yi a ciki ba su wuce cikin jamal ba to hatul ilahiyya in ta ɗauko ga inda ke na ce kaza kaza in kabi da za ka yi gashi rubuta cikin hatul ilahiyya ko wurin kudura maka ka kasa sanin fassararsa ya za ka wala kai kai ka kafa ganin kansa ko ma futuhatul ilahiyya kan wannan aya in ka za ka samu fasaran ciki ko maimakon ka tsallake wane ya kawo littafi ni ma bara in kawo wane ya kawo pamphlet ya karanta ni ma bara in je na ko in karanta ni da shi ce nake wannan ne mushkilin bala'i maimakon mutum ke yi ni bari da wani na kanta littafi kaza wani na kanta littafi ba ni bari in saba littafi ba a haka karatu inda kana da malami ba ka ta fanta malamin ka ke bi shi tabba da bin na malamin ka na malamin ka lokacin da ka zama malam shi ke nan ka rabu da malamin ka shi ma ba rabuwa da shi za ka yi ba ka rabu da shi dai amma kana nan tare da shi kana menene amma dai yanzu ba dole sai ka bi ta da karanta ba an annabi ya kai ku shi ne a wuri amma mutum bai son komai ba shi ya ɗauko kowancan shi ma ya sha'awar wancan ya tsakko saboda ya so a kasuwa kuma zo isa ya karanta ya da wani ba wai sun hawa kaɗai ba duk ma kowane irin littafi to haka har lokacin da za ka zama ka bunƙasa ka zama mala da shi kenan sai ka ɗauko ka faɗi abin da kake gani wanda ya yanzu da abin da ya faɗi ka shi ne aula ba wai duk littafin da aka ce ira sun ce bai da kyau ne ba a nan ba matsalan asha'aranci kuma muskilan ta shafi aƙida ba ta shafi mu'amala ba ai kaga abin da muke faɗa da yan ɗarika galiba ne sai masu ilimin cikin su ne za mu faɗa da su akan ibadodi faɗan da muke muna fada ne kan aƙida sallah azhar sun gamsu azhar azhar ce da azhar sun yadda yadda ake yin tattin nan ya aka ce kawai mu sai mu ce za mu yi ta uku da rabi su su ce sai hudu za su yi ta wannan rabin kan jahilai ne duk mai ilimi ya san an yi sallar asar kan sai hudu ta yi in an yi ta wancan lokaci sai ma ta yi in an yi sallah karfe biyu da azahar ta yi in an yi sallah karfe ɗaya ta yi ba a rikici akan wannan wannan duka daidai ake ba rawuwa amma in ake ce ba za a ce a'a mai sallah karfe ɗaya kan kira lau mai sallah karfe biyu dan ɗari wannan rabon jahilai ne wanda kuma ya kamata almajirai su kawar da wannan tun da wannan ya janyo abubuwa da dama mun ki junan mu saboda in dai wannan ne karfe biyu ne matsalar ku kawai karfe biyu ce to kuma za mu sallar karfe biyu shi ɗaya ne su ma za su ce ta karfe ɗaya ne matsalar ku karfe ɗaya ne kawai ya yi to mai sallar amma abin da ke haɗa mana da su a wajen aƙida ya ke rikicin wanda mutane ma ba su karanta ma kafin da ya rikicin ne a cikin eh, wanda da aka yi shi kenan wannan kan karabu da shi sai dai a je a ci gaba da karantarwa za a gane wa ake karatu da ilimin wa ake karatu ba da ilimin in ya zai wahala yau abokinka ɗalibinka ma in ka ware ɗalibai ka yi musu karatu har dukkan da kai wa faɗa su ma je su masu faɗa har yanzu abokinsa ne ba karatu suke a wurin ka ba abokan ka ne. Ka ga ballan na abokinka da baka san inda yau karatu ka ba. kuma an sannan amma shi da a fiska da yanayi mutane ko wata kabila da irin kabila da irin yanayin su kan mutanen da irin yanayin su in ka ga mutum ne ya daukan shawara me yin kaza kuma ma ina da wa irin wannan kama mai wanda da shawara na ba ke wannan irin wannan kaza kaza kaza da kanta in ga zo ki da kama wasu kuka daga magana ba za ka gano zai karbi mutum ki ba ka ga zai karbi mutum ki da fatin zikira inda ka ga duk mutum da za ka ga mutum ba zai amfana ba ka rabu da shi kawai sai ka wadar da na fara na fara na shi da ba ku ba da sau eh ko shi kenan ko tambayar da na kenan yau ita tambayar da kai da ba hausa da zawa ka qawluhu قالوا ولم يحصل لنا منه يقين kaga suka ce mu walam yahsul yakinun lana min alqur'ani kenan suke ce mun yakini bai zo mana ba daga alqur'ani hadhihi shubuhatukum ko da kana so ba su gane ba kuma ƙur'ani nan babu yakini ilimin falsafa shi ne mai yakini أن أدلة القرآن دليل القرآن لا تفيد اليقين أولا بذلك إيه ما فائدة أولا بذلك هذا كان تقال سبا كافا ميسك كي ما سيجيدي ميسك كي ما سكرا نحن تنشيل ذات فائسين كي يسوع شيء sau da haka nan masu suna kafin ƙwa'ani ayoyi a disai za a yi samun kuskure amma hankali a wajensu babu ba a ɗaukan kuskure wuta dole ta kwana kuka ka yau da kanan ya ga shi na ke sai musu to abin da ka akali ya tafi ba ai ga wuta ba ta kwana ba zai ba sai kwana za ku ce a ta yanka isma'ilu a ba isma'ilu ko isma'ilu ne da ka ba ga ka ba akali ya ku. أدلة القرآن تفيد اليقين والعقائد الكلودي إنما تبنى على يقين إنجيل ده هذا الشيء يا بيجي Misal wannan suke birge mutane ai, da da ba jinsi ina so zuciya, idan mutum na so zuciya aka ba shi wannan, wanda ya gaya maka dan kana ganin girman fa, don kullum mutum yana karɓar karatu ne da wani ke har kana da wani mutum ba ka ganin kima sa ba ka yi da zaka sai zai bai kai masu yi قوله إن اليتيم تواضع أقلية صدقين asalin mantik tushen mantik idai da ake magana ja'a min al-yuna ya zo daga Greek ne wanda ya kirkira mantikin da aka fitar da shi duniya shi ma ya san da shi ana yi amma wanda ya tashi ya ƙuwar wannan wanda ake ta abin ne ko daga nan ya tsallake ya koma falsafa to ilimi ne na girkawa ba ilimi ne na kasar larabawa ba ma ba gaba ɗaya ballan tana man bai da alaka da addinin musulunci falsafa ba ta da alaka da addinin musulunci kada gwada wa kana yunan mawtinan lil fasali lil falsafa ita yunanawa girka wannan su ne tushen falsafa الذين وضعوا علم المنطق wanda suka ta wannan ilimi na mantik ta ha'ula'i kutubahum wayannan nan suka zo suka karanta littafin su aka samu ni halifa ya fassaro shi ana ce ya fassara ne bala'i wata wara sura suka zauna suna gadon sa tabirin an kace an بسبب أن المعمون دليل da kuka لكو jalaba hadhihi al kutub هي إبو إن اللي أو من اليونان هذا إن الجريكا سكذا هنا سكذا سرادو على راسي سكذا جند كيسا سكذا كان كذا سكذا كيسا ده أبو نزك كيسا هذا شيء ده وقاعد هذا أبو القرآن يسني فتا فتا ده القرآن وكم كان لها دار الحكمة جدا ترجمة أنا أتى مثلا الحكمة nan da aka ebo philosopher aka ebo duk wanda ke jin ya rika a ilimi ya san wancan zai zo a fassara a fassara littafi a biya shi ina jin ko shi ne wasu suka koya suka yi ga wani akwai wani wani wuri da suka fitar da shi gidan tarjama wani littafi za su fassara shi zuwa hausa abin nan ana dai ana nan ana ta tarjama ana ta tarjama ta da su cikin hausa ta da su cikin hausa من فائدة فصل عقب وبنت فصل من تان غايب عن حبين كفصل عقب يكر لبصل عقب حكما صبقا وما دي أن تدفي حسن في انتفاع ربي وتكمفن ووضع فيها عينه مترجلين حكا وما صبقا صرا جدا في مترجلين فتجيرت قطائد هؤلاء shi da ya fata a kidojin wayannan wani sul ƙura'an aka tattara ƙura'ani suka kashi da sarrafatuhum anhu a ainihin suka kawar da su anan ya kawar da su daga gare shi ولذا يقول الإمام أحمد وندي تندني أبن بيوه لا أظن أن الله ينسى المأمون بانا جن الله زي كالي معمول زي كالي بانا جن الله زي كالي أدى أدى قال في الإسلام ما ليس من يشوسا ومخلنشي أبن بابشي ومخلنشي قوله يا رب من أهلوه حقا في يقول يا ربي دلنا على أهل الحق Allah ka nuna mana masu gaskiya al mutamassiki na bihi hatta waja hatta nujillahu an mu darajanta su don malaman addini girma masu ake ba cin mutuncinsu su ake ba ake nuna wace na malam baya wuce ne wani ja'alurum yamshuna ala abqanina za mu sanya su su hau kanmu mu su yi tafiya a kanmu ba wai su samu ba ba wai su yi mana faɗa ba ba su mana umarni ba a'a har mun yadda su hau kanmu mu su yi tafiya Da Allah wannan ko ya ɗauko shi ne daga abu zarri ne shi ne wanda suka samu sa'an sa da wani baki ina rukun ko bilalu ne yake masa da eh, ɗan bana ba man ka ba ka kan ba ka kuma magana ba sai wa bilal dadi ba sai ko manzo Allah ga wani ya ce min ni san makan sai sai kai wani kai wani kai mutu har yanzu akwai ƙarfi jahiliya tare da kai shi kenan Dukkan mutane suna karɓar tarbiyya kalma za a gaya ma ta huta ba magana hanta ba magana daji ba magana kafa tun da zama su hankali suke magana. An abu da ya dinga kuka ya dinga kuka ya samu bilal zai ce masa mun karɓar masa abun nan tun shi ne amma dai ta ba akwai da. Don Allah ina da wani abu da ke damu. ne ke damun kaɗan uwana ya ce don Allah da ka yi alƙawari za ka yi min ikin na yi alƙawari zan ma wani abu ne a nan dina da yake damuna dan Allah ka taka ta ka taka ne ka hau kai ka taka ce tuna abu Allah ya saka da wannan da ganan da na ce masa ɗan a yau ga ɗan bakan ya saka ne da takalmi nan da ta jamin din nan an ba irin wanda ta kamburanci to ga shi na rama mata na tozar ta ita kuma wannan dan bakin ya kai da tsakali sai Allah ka nuna mana masu gaskiya wa'annan masu gaskiya za mu ɗauke su za mu basu mutu mu ta kanmu su faɗa mana da su nuna mana abin da ke daidai يمشون على أبطاننا ونتضاء لكم كمبادة جريس بالأدب ونتواضع معكم قوله هو موصل لهم إلى ترك اليقين عن أي ماذا رد ميت مرتنين على هؤلاء الذين يقولون ما سكيه إن القرآن لا يفيد اليقين muku muna mai da musu cewar wala kawai al-marahim hujjojin su ba yankaku ba ne ba bi annahu anniyun bil anhi qalu qalu quluhu ya rabbi nahnu al-ajizuna bi hubbihim hmm satu kaji dari هؤلاء هم الذين يستحقون البحث بحث وأن سوسك تنتشي أبنتك والتقدير أدرجا أسانسو أجرم فاسو أي أي كي تمكناسو ba a san su a yi musu naƙari ba a sassoke su a ƙarƙaryata su a kai musu mayagun maganganu sai suna magana ba ba ɗauki magana su ba ce ba wani ba na hannu ajiye zauna an nuwafiyahu a kawo mu ban ba za mu iya shiga musu hannunsu ba in mun gama sai dai mun bi su da istiqbal li'annahum humul ladzina hafiza Allah bihim hadha ad-din sune wanda Allah ya tsare wannan addinin ta dalilin aikace aikace su wa hafiza Allah bihim al-Qur'an waye